Daya cikin shugabannin ƙungiyoyin matasan Arewa da suka baiwa 'yan kabilar Ibo wa'adin nasu kwashin nasu ina su su bar Arewa ya ce ba a fahimci abin da suke nufi a wannan daftari da suka sa wa hannu a Kaduna ba. shugaban kungiyar Arewa Citizens Action for Change ko kuma kungiyar rajin kawo canji a Arewa, Sharif Ashir ya yi min ƙarin haske a kan batun. Ba a inda muka ce a yi tashin hankali ba mu kira tashin hankali a ko'ina ba. Mu dai matsayinmu muka faɗa kuma muna da 'yancin mu faɗi matsayinmu a ƙasar nan. Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da ta samar da hanyar da za a je a yi wato taron Ibo a yi musu referendum taron raba gaddama akwai doka ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta amince da mutane in suka ce suna neman 'yancin kansu a basu. A yayin da yake mayar da martani akan al'amarin wani basaraken Ibo mazaunin Abuja Eze Maxwell Kanu ya ce shi ma yana goyon bayan a yi ƙuri'ar raba gaddama. We must have to campaign for it. We have to work hard for it. But at the back of our mind, we need referendum to understand these people. What do you need? You can't rule people with force. Eze Maxwell Kanu ya ce dole ne mu bi bukatun namu da laluma, mu yi aiki tukuru na neman haɗin kai a daidai lokacin da muke begen a yi ƙuri'ar raba gardaman ta haka ne za mu san buƙatun juna ba a mulki dole sai da laluma shi ma ɗaya cikin waɗanda suka taɓa tsayawa takarar shugabancin ƙasar Najeriya a shekara dubu biyu da goma sha ɗaya, Sani Aminu Dutsen ma ya tofa albarkacin bakinsa inda yake cewa a wannan ra'ayina shine ina goyon bayan su ina kuma goyon bayan masu neman biyafaran da su waɗannan ina goyon bayan su gaba ɗaya ɗari bisa ɗari kuma ni ina ganin irin abun da su zuwa ɗan nan 'yan arewa suke neman su yi taimako ne suke neman su yi masu ma masu neman biyafara din cewar suna son biyafara mun zo mu taimaka muku mu agaza muku ku samu biyafara wannan yana ganin shine abu mai sauki har ila yau akan wannan batu dai wani matashi dan kabilar ibo shi ma da ke zaune a birnin tarayya abuja igwe martins nnamdi ya yi bayani we will continue to consolidate on our sensitization just like we have started you saw the delegation that we came here with nollywood actors igwe martins ya ce za mu ci gaba gaba da wayar da kawunan matasan ƙasan nan baki ɗaya. aikin ga waɗanda na kawo wurin ku. Akwai masu yin fina-finai da kuma wasannin kwaikwayo. Akwai mu da hanyoyin daƙile rashin fahimta ta wasannin kwaikwayon da nazarce-nazarcen rayuwa da yadda za mu rungumi juna domin mu samu zaman lafiya a ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.